الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عليتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا وما تدرهم ووفق لهم بداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا كلنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك Mana na ci gaba da karatunmu a Ah, mun kare suratul kafi jiya ko a ah, suratul mun kare suratul isra'i jiya mun soma muqaddama ah, suratul kafi ko to Allah ka taimaka mana kai mana budi na alheri yadda ka taimaki ashabul kafi ka ba su kariya da tsaronka daga shirorin makiya addini Allah mu ma ka kare mu da karkare to bismillah ala rama alhamdulillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أي من يرجع بعضا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وبشرا الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura wato suratul kafi an kira ta suratul kafi saboda bayanin ashabul kafi da cikin ta alhamdulillah godiya ta tabbata ga alhamdu wa huwa al-wasafu bil jamil wato sifantawa da abu mai kyau sabitun lillahi ta'ala wannan sifa ta tabbata ga Allah subhanahu wa ya sifantu da sifa kyakkyawa wa muradu wa hal al shi abinda aka ne suna aka yi a sanar da mutane su tabbatar da alhamdu ta tabbata ga Allah da imani da gidan su imani da ita aw sana'i koko alhamdu na anka fara ga Allah subhanahu Au ta'ala ma'a ko kuma wato sanar da mutane na aka yi cewa sifa ta godiya ta tabbata ga Allah kuma a yi yabo ne da ita ta a abiduha allabi an anzala wato guda gudan su ko kuma duka biyu ne sun zama uku kenan allazi anzala ala abdihi alkitaba shi Allah shine wanda ya saukar da littafi ga bawa ya kire Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce abduhu ya ce allazi anzala ala abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba Qur'ani ya zana ma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna abdu wato Abdullah liya'mala bihi ibaduhu al-mu'minun don bayan Allah mu'mine su yi aiki da wannan littafi wa yantazimu bihi salama ma'ashihim sai gyaruwar rayuwarsu wa duniya ke na wa da makomarsu ta yi kyau da tsaro da kyawu ta yi kyawu sosai kuma walam ya ji allahu ya waje shi wannan littafi allah bai sa mai karkata ba littafin alkur'ani baya da karkacewa kowace iri al'idwa barbi wa lafiya ko karkacewa fara duka ba an ne ne mun ta ba sai dai sai dai da wala tabiya hakki la mu ba mu sabani wala tara mu ba mu ba ne wala da ya shi dai wala ya ga Allah wa waja wa jalla ta'ala ne da wala ya ga Allah wa waja kayyama ta ne bayan wa'anda ka aikata ayyuka na kwarai a yi musu bishara an da lahun hajjarar hasana lalle suna da lada da girma abinda a amara salihan huwa ma wa baka shara amma wa baka shara abinda ya yi wa baka da shari'a qawlan wa wani wa niyyatan magana wadda ta yi daidai da shari'a aiki wanda ya daidai da shari'a niyya wadda ta yi daidai da shari'a shi shine amalan salihan a faɗa na mai yawa waɗanda mutane daga aiki na kwarai an da lama a jira hasana lalle suna da lada wanda a mai girma Allah ya sa a cikin su ita wannan lada in sun shige ta maki ina biya abada za su zanna cikin da a abada ba su yi dawa to ko nan, saboda haka wanda bai ke zai shiga a nan dole sai ya yi kokari ya ga ya san kwatanta gwargwadon yawa ta wajen yin ayyuka na kwarai gwargwadon wanda ya yi yawa wani jira kuma ya gargaɗi min jumlatul kafiri yayi yayi yayi gargadi ga jumlar kafirai gaba ne Allah ne da gaban da fara Allah da nan wa suka ce Allah yana da kuma magana ce ta baki kawai ma da mu bi min ilmin ba su da wani ilimi ga magana ai ma da mu ma da mu da kawai da ilimi cewa Allah na da ƙarya ba su da wajen ko guda wanda ta tabbatar musu Allah wala da abayin da kabe babannin su da farko na gabanin alƙa'ili na da kowane sun kawar wannan magana su ma ba su da hujja ko wala kaburar kalmatar kalma da suka faɗa ta yi girma wannan kalma ta yi girma ta zarurrin abayin wata take kuwa da babu wannan kalma da ta take kuwa da babu cewa Allah da wannan kalma ta yi girma kada ka ga wato tamyizu mutaran wa mufassiru ne dalil al-muhab wal maqsus bi dhanni abinda aka kide da wannan zargin na abinda wannan kalma mahzufa ai makalat wannan da kura wannan magana da suka faɗa kalma ko ta girma tai hadari akwai haɗari a ce Allah na da dawa dan zagi ne zagi Allah kuma haɗari gare shi kuma babba in ya yaquluna bi zalika illa kaulan kadiba ba abin da suke faɗa game da wannan faci magana ta ƙarya Allah ba ya da da ƙarya ne ashe Allah na da da wanda ke cewa Allah na da da kowane ne sunan ɗan to wannan da ya faɗi magana nan dai makareci na saboda haka Allah ba ya da da don babu mai haihuwa sai wanda Allah mata shi ka haihuwa to Allah ba ya da mata babu mai mata sai wanda mata ta haifa wanda mace ta haifa shi ka auren mace to Allah subhanahu wata'ala ba haihuwa ce aka yi ba halitta su aka yi ba shi dai Allah kai imani da shi kawai kaka yi bincike kan komi na tabati Allah ya gafarta mana wala allaka fala allaka baqi'un nafsaka ala atharihum illam yu'minu bi hadha al-hadith ataba إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلنا ta fara da maganganu masu nauyi Allah yake ba annabi ne, ba za a hallaka ba wannan saka halin za ka hallaka kankari. ai muhlikun saka, za ka halaka kanka ala asarihin kan sawunsu ai ba a dawon bayansu ai ba da abin na ba da tawalli ma an ka bayan sun kau da kai gare ka ba ka ji daɗi ba hannun za ka halaka kanka kana nuna damuwa shi mai wa'azi kuma so ake ya faɗi amma ba a son ya nuna damuwa mai yawa wato a ya damuwa in ta yi yawa cutar da mai ita take yi to Allah in ya sa ka aiki ba ya so kai wanda za ka halaka so ya kai kai wanda kaka daɗewa kana yi don haka yake hala halaka kankara kai bayan su bayan kayan musu wa'azi ba su riba in lam minu da hadha al in don ba su imani da wannan hadisi na alkur'ani ba asafan ka halaka kanka asafan don hushi ai gaizan wa huzunan hushi da bakin cikin ninka daga wurinka lihirtika ala imanin saboda kwaɗayinka ga imani asaban wato wannan sabahu alal maf'ul lahu Allah na wato kun gani abinda ake so ga kowane mutum ya rage tunani mai damuwa tunani mai damuwa so ake kowa ya rage shi shi yasa kowa ganin duk wani ma'aikacin gwamnati da yake tare da mu shawara muka bashi don lokacin da ka gari taya ka zo karka kashe kuɗinka sai in kuɗin na an ka baka su samu ɗan hili ko ka yake kai ko ɗan aiki biyu na ciki ka san wani ɗan abu inda dai kuɗin na da yawa ka san wani ɗan injini ko sai a wata a yi kullum kana haihuwa ana bubbugawa tare da kai sai ka daɗe lahiya amma ka zan ba ka da aikin komi ka sau gida ka yi zaune tun mutane na ta wani suna gaishe ka suna ɗan kama ma hira kana ɗebowa kana ba su har su ƙare sai ka fara zama kai ɗai daga nan sai ka fara tunani sai ka jawo kanka wani ciwo mai haɗari ku ba kashe kuɗin ku ma'aikata tunani yana ɓata yana ɓata abin nan rayuwar mutum yawan tunani ku samu kowa gaita ta yi kusa sauri da inda zai samu na ɗan hili in bai iya samun na sayi ya samu na haya ka samu ko ɗan injimin zuwa wata wanda ka sau ka to kana zanna dai ana dai da kai ka ka dawo ka ka dawo mutane na ta tun da suna samun abinci wurin ka ana hira ana daye daye kuma har yanzu kai ne babban ha tun da kai adda wuri sai ka zanna lahiya lau ka daɗe ba amma ka to gida ka yi zaune kai dai tun suna tahowa kana ba su har su zan sun taho ba kada abin ba su zuba tahowa sai ka ga mutum ya shiga tunani sai bakin ciki ya shigo Shi na Allah yake kakka kashe kanka ala asari illan yuminu bi hadal adi asafan kakka kashe kanka asafan da bakin ciki yawan tunani da bakin ciki yana kashe mutum to nasiha ta Allah kai ga manzo dai kai iya abin da an sa ka bari dogon tunani shagaltar da kanka da abin da zai taimake ka wanda adda kuɗi ka ma'aikatan gwamnati sai shi gona to gona ta fara ma haɗari a kayi ta samu gwaro ko kashu ko wani abu ya don don tallabe ka cike yana da waya tallabe ka cike bai da waya ga ya fara ta fara waya ta. samu wurinka cikin gari in baka samu na wanda za ka sayi ba ɗauki haya ai in dai sana'a ta in kana da arziki in dai kana da arziki Allah ya taimake ka an ka ci gaba wata rana sai ka sai ka hidi yayi ka to kai zo Allah sa kuna gane abin da muke ba ku shawara gare shi Tun ba allala na haya sannan ya kawo dalilin da ya sa yi wannan hali kashe halaka kai ne alal bukhari da game da kashe halaka kai ne da kauli ta'ala inna ja'alna ma al ce abinda ya sadu abinda ke cikin kasa mina ne na dabbobi wanda ba su da tsirin kasa wa shajari da itace wala anhari da gulabe wa gairi zalika da wani wannan mun sanya su mun sanya su zinatar laha kawa ce ga kasa ne na balwa don mu jarraba mutane mu gani ai da na haka biran nasa don mu jarraba mutane na biri na ila zalika muna kallo gare su magani za su yi muna kallo gare su magani za su A ahsanu amalan cikin su waye aiki mai kyau bi muwafaqati ma arsalnaka ilayhi niyya wanda yayi muwafaqa da abin da muka aiko ka shi zuwa gare su bin niyya a cikin niyya wal qawli wal amal da kuma wajen magana da kuma wajen aiki mun jarraba ku ne mun sanya duniya ta zama kawa abinda abinda ta gare ta kawa ne don mu jarraba ku saboda mutane daban-daban su wani idan ya samu wanda ya kaso in ya samu wanda ya kaso to sai ya barkace kamar ba shi na abin nan mutumin nan mai addini ba to mun yi don mu jarraba su mu gani wane ne da aiki mai kyau amma duka ƙarshe wa a yi ta a ƙari wa inna la ja'iluna ma alaiha sayyidan jurza duk abin da ke bisa ban kasa za mu sanya shi girban bebu ta shi duk abin da ke bisa ban kasa za mu sanya shi girban bebu ta shi mutane da aljanu da itace da haƙi da shirke-shirke duka za mu girbe su wata rana a waye gari ba girza sun koma busassu ya bisa busasshe layan butu bai tsewa linabalwa ma ayyuha ahsanu amalan don mu jarraba su wane ne ya aiki mai kyau fitte ba ima amarna hum ni biya abin da muka umarce su da shi wa tarke ma na haina hum an da bane abin da muka hane su gare shi walam ya ga tarra kaji duniya kaji duk abin da abin gare ta za a waye gari babu shi to kar ta shagaltar da kai kan babu ta shagaltar da kai ko ita ba ta tabbata balle kai ka tabbata walam ya ga tarra don haka kan mutum ya ruku bi zakara da arji da kawace kawace abubuwan kasa kan mutum ya ruku da su Allah ya yanka wanda kacewa ya kai duk ka ga arzikin duniya wata rana kana asiya kace dora ga abin duniya ko mina na wata rana kana da ba shi Allah bi yanka wa ya turku haya bisa ya baka ta busassarta wa ni'idu ma alaiha min al-dina mai maimaita abin nan da agare ta na kanakawa matake maimaita shi mu mai sai turaban turda mustawiyin bil admali da shi ga kasa ka saida amlati kamar wuri wanda yake amlati wato mai sulbi kamar wuri wanda ya zama mai sulbi la na ba ta fihi ba. miskinai wala ya ga na ashabul amwali kada masu dukiya su shagala don suna da dukiya an imtisali amrina ga bayan umarnin mu dukiyar nan muna iya rasar da ita saboda haka kasu kasu rudu wace na bin hayina kan dukiyar nan ta hana su nisanta abin da mun kai hani da shi wala amwal la tujibi shay'an biduni taqwa dukiya ba ta da umarni komi in babu taqwa in babu taqwa ba ta da umarnin komi dukiya hitina ce ma in ba a aiki da ita in ba a aiki Allah da ita ba hitina ce don da aiki Allah ta jawo ma ko da addu'a ta mutane da kariya da tsaro amma in babu su ba ci ɗaya ta gaja jama ni in halin dukiyar wani ya yi kaza ya yi kaza saboda babu aiki gare ka to dukiya wal amwal la tujidi shay'a dukiya ba ta samar da komi bidu da takawa in ba da takawa ba babu abin da dukiya ta samo ba Allah ya kare da raba masalan alama ta kaddama duk isati ashabul kazi ya sanya misali ga abubuwan da suka gabata da kissa asabar kazi su masu surat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 to amma sirta ko kana zato a an bai ma'ana bal bal zananta a kai dai kayi zaton anna asabar kabi lalle mutanen kogon na argara kogo filjaba da cikin duci kina da allo wanda aka aza sama kogon ai allahun makatubu biya a sama'ahu allon da an ka rubuta suna ya asabar kabi ciki ne wa asabawan da na taba su kowa an rubuta suna ne an rubuta sunan baba ne da uwa ce da kaka ne wa kade su ila nabi sallallahu alaihi wasallam a kasatiya yi ma annabi tambaya ne ga da su kanu to su a sabar kaji sun kasance fi kisatihim da kisarsu min na ajaba kana da ton sun kayi zaton sun zama abin mamaki ga abin nan ga ga ga ayoyin min ayatina ajaba wato khabru kana wa ma qablahu min al-ayati halu ai kanu ajaban duna baqil ayat kai zaton su kadai sun zama abin mamaki banda sauran ayoyi fi bayani ayatina ina da salihin da bayanin kulawa ma da salihai al na bi awamirina masu riko da abubuwan da muka yi uwanni wato kakkai ma kakkai zaton wanda mun ka kare asabar kari abin mamaki ne ba za mu kare wasu mutane waɗanda sun ka bi hanyar muka masu ba to kakka yi wannan zato duk wanda ya bi hanyar Allah kowane na Allah ya alƙawarin kare shi duk wanda ya bi hanyar Allah Allah ya alƙawarin kare shi matsalolin duniya da kuka gani duk abubuwan da kuka gani suna samun musulmi daga daga riƙona ga ya danganta ga yadda musulmi sun karika Allah kuma sun karika umarni ne sun ka nisanci hannu ne idan sun ka bi sun ka saba mutane sun ka bi yarda ta shi ko zai saba mutane ya kare idan mutane sun ka saba ma Allah sun ka bi da mutane shi ko Allah sai ya saba ma mutane ya kare su saboda haka Allah yana kare bayi ne kamar wanda ya kare asabar kaji haka Allah ke kare bayi ne ko waɗanne irin bayi nashi da sun kabi shi haka Allah ke kare wa kana qissatuhum ba'da bi sati isa qissasu bayan an aiko annabi isa ne sallallahu alaihi wasallam almahalaha kun ga dan ba mu haskenta to sun mashara fi tafsila yanzu da ya shiga wajen bayanin qissar ba da zikiri har mujmila bayan ya ambace ta dunkule litta'azzib don mamaki faƙala iz wani fitiyatu lokacin da matasa sun ka taro kansu ila kazu zuwa ga kogo fitiya jam'u fatar wa huwa shabul kamil yaro kamalalle shi ne fata wayannan fitiya ka'ifina ala imanin suna masu tsoron a karkata musu imanin su min qaumihim min da daga mutanen su kahirai saboda haka wannan abin da matasa suka gani sai suka ɗauki mataki wato na karewar aƙidarsu da kare imaninsu to su ne za a ba mu labarinsu ga sunan yanzu sun ta sama kogo sun tarukan kansu zuwa wajen kogo faƙalin sai suka ce rabbana addu'a suke yi rabbana atina min ladunka rahama Allah ka ba mu rahama daga wurinka wahayi ilana min amrina rashada ka tana da mana shari'a ga al'amuran ai hidayatan fastajabna da a sai muka anta addu'a duk abin da za ku yi matasa da ku da tijawa gaba dai ku yi addu'a kamin ku fara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aika yana neman wata yarinya aure sunanta Zainabu da uwarta da ubanai ubansu guda ya aika yana neman ta aure saboda wannan aya yana neman ta aure sai ta aiko ta ce a faɗa mai ya bari ta yi shawara kuma ya bari ta shawara sai ta tsarki buta ta taimake wayi ta yi alwala ta taho ta kabarta ta yi alwala ta taho ta kabarta ta yi sallah ta yi shawara da Allah sannan ta aika mai wannan da ya aiko ta aika mai wannan da ya aiko ya ta yi faɗa mai tayar amma ko ta ce ba ni kwamfi sai na yi shawara to addu'a ta nuna to kun ga ta san shi gida guda sun ka tashi da ita da shi ta san shi ya santa amma ta ce sai ta yi shawara sai ta yi addu'a to mutum abin da aka so ga kowane mutum kamar inda ka zanna izan shi mutum kowane irin mutum wato so aka yi komi zai yi ya huskanci addu'a kamin ta yi al'amari ko menene kakka faɗa ma abubuwa kai tsaye kana ganin wanda baka so shawara ta kan ko mina Allah ya taimake mu kuma shawarar nan ka yi addu'a aka bi ka yi shawara ka yi addu'a kakka faɗa ma abubuwa cikin maribis kuma da kuwa gani a mutane na faɗowa wai wani an to daura aure an gama ya ga dai 'yan takarar da babu da za a yi don mai da kuɗi kawai ya zo wajen a wani to jama'a na dai yi taso in jaye daga harkar da mutane sun matsa kai jama'a kai na tsaya takarar gwamna sai ga shi ya dawo shi na yawo shi na bara gidajen mutane da abinci ma da ya to ka tsaya ka yi shawara ba wai haka kai zan ka bibi ka wada cikin matsala da wata matsala da ka kaɗa kanka ciki za ka yi makiya da yawa za ka yi mahasada da yawa to tsaya ka ba Allah zaɓi kuma ka yi addu'a ka ɗauki lokaci ka yi addu'a ba wai birgewa ta Allah ya gafarta mana to matasan ga sunan suna addu'a ربنا آتنا min لدنك rahama wa إلى نام min amrina rashada ita wannan addu'a duk abin da ya dame ka in dai kana yin wannan don ma'anarta wahayi ilana min amrina da al'amarin ga namu ka tana mana abin da ashiriya wanda an maslaha gare mu shi ne to kowane alamari kana yin wannan addu'a kuma bari ka ji da sun ka ita za ka ji wa da sun ka kasar. Allah yake fadarabna ala azali fadarabna ala الأوان يمتلك حفظ سنين عددا malam matsala ta sun ka gani ta kai musu ko'ina sai sun kai shawara cewa su shiga ku sai sun ka don su kare imanin suna ta addu'a ba su san inda za suna ba domin da gwamnati suka rikici saboda haka su kuma ba wani abu sun kace ba imanin suna suka so su kare malam suna shiga kogon nan fadarar na ala azalihim Ah, wato sai muka sanya kwana ga kunnuwarsu ai a anamna mun kasa sun kai kwana ga kabi cikin kogo Sani na adada shekaru masu yawa ma'aduda shekaru masu yawa suna gama addu'a na sai ko Allah ya zaba musu ya ashi addu'a su sai ya ba su kwana jure gima gada aka yi ba su sani ba kuma kowa bai zuwa wurin su suna ta share kwanan su kwana dogo wanda a cikin karance karancen da ni ban ga a wasu matasa da sun kai kai yawan su da sun kai kwana mai tsawo irin nasu kuma sun ka tashi rayu a tsawo kwana shekara ɗari uku da wani abu kwana ya yi kwana shekara ɗari uku da wani abu kuma sun ka tashi sun ka kuma shiga gari sun ka gaisa da jama'a kun ga kwana ya yi kwana to babu abin da ka kawo abin da ka gani a wabbayi wa sai addu'a kuma ga addu'a tana ciki addu'a ka kawo yiwuwa abin da bai yiwuwa to kuma ga addu'a tana cikin wa'anda ka kawo yiwuwa ta abin da bai yiwuwa ga ganin mutum sun ba su nahu Tamma ba a sana wa malina alama ayyul hizbai ne a zalima labe to a mada. Tamma ba a sannan da ƙarshe sai mun ka tashe su da kwana bayan sun sha kwanan su sai mun ka tashe su. lana alama ilmu mashahada don mu sani sani na bayyane an yarda cikin kungiyoyin nan guda biyu wace kungiya alfari ɗaya ne jama'a nan guda biyu faini masu saɓani fi muddatul suhum ga mudda adadin kwanukan su wane ne a haka sun kai idan sun kai idan yawa a haka alawa zani afa'al bi ma'ana adbadu suwa sun kai kiyayewa lissahi limana da su ga abin da yaran nan suka zanna cikin kogo ailidin su don zaman su zima ba da wato amada da tsawon lokaci takata labar na filin zubai ƙungiyoyin nan guda biyu masu tafsiri sun yi saɓani su wane ne ƙungiyoyin wacan raƙawa da inji magana mai ya shahara wuri na maka da ibina abbas abinda ibn abbas ya faɗa radiyallahu ma'ana yace al-muradu bil hizbayn al-muluku alladhina tadawalu al-madina malikan ba'da malikin wato sarakunan nan da sun ce mulkin madina wani bani aw asabar kafi ko kuma asabar kafi din su ne aka aka tambaya su wane ne suka yi yayi lokacin tsawon lokacin wa dalilu ala anna sura abinda dalili ala sura tana bayyana kulawa Allah da mutanen ƙwarai jama'a na gaya muku cewa a dori zama salihi waya gare shi to ko yanzu yana da waya amma dai wato zama salihi za iya zama salihi da ibada ko ba ta domin canza akwai mutane masu bin Allah kwarai saboda haka hadisi ya ce abu goma da an ka ce a yi in kai tara wannan lokaci ba an sa sai sun cika goma don masu yin su cika goma suna da yawa to lokaci zai zo in an an ka ce a yi abu goma wanda ya yi guda an sa don lokaci ya shaɓar to in kuka dide mu kamar yanzu wanda ya daure ya rika ibada da kyau gurgudun iko yana iya zama salihi wanda inda na ko dalibi bai zama amma yanzu yana iya zama salihi ku yi unhwani da zuwan da kuka yi wajen wa'azi dare da rana kuna saurare ku yi unhwani da shi ku rage wasu abubuwa waɗanda ba su da kyau ku ƙara wasu abubuwa masu kyau ku yi ƙari aikin ƙwarai ƙari ne aka yi kullum ku yi ƙari ayyuka na ƙware ku yawaita su ku ƙara ku bar ragewa su ƙara su akai amma mara kyau a rage shi to sai ka ga ka shiga cikin tsarin salihai wa'anda Allah ka tsarewa yana kare da ɗan nisanta abubuwan da ya hana da ɗan ƙara yawaita abubuwan da ya kaso ba za ka iya zama irin salihin dole ba don dori zamanin maza Allah sallallahu alaihi sallam sai ya yi da hayya ta girma har tana cikin gida to yanzu kawo hanyar ga daga masallacin na zuwa ba dare ya kana iya kida yawa da zaka gama da su kun ga hanyoyin zama da dori suna da yawa fiye da yanzu Umar ya ce da ɗan mata, da yara sun ka aikai da ɗan mata, ko da sun ka toyi yana shiri yana wanka, ya hita ya ji labarin ya kuma ta kai shi sosai zai na biɗarta ba ɗa daga cikin ɗiya ne ɗan gida ne guda ya taho da shi da aboki ne suka ce baba suka biɗa an ka ce ya shiga wanka a shi wanka zai na yari ga ita zai biɗa sun ka sun ka ce baba kowane sai ce baba yi ni ji labarin ta wuri kaza ina son ta baba ka bido ne sai ce to zan ya gama wanka ya hika shi da ma yana son ta su kuma suna so iya ne yana su duka tun da guda ɗan gidan Ali bin Abi Talib guda kuma ɗane na shi Umar ya yi wanka ya hika ya ce cikin gidan nan an ka ce amirin momini na bi yau amirin momini da kai na yi ya shigo gidan da kuma koga albarka sai an kai mishi yana tsakiyar gidan zanna yariyar na tana ɗakin ya fara magana sun ka gaisa da masu gida ya ga gidan irin gidan da ya kafu sai ce ma ubanta to yaro nawa ne ka sun san shi duka ce eh yana neman yariyar suka ce kawai sai ya ce wani kuma dan gidan wani kun san shi shugaban matasa aljanna suka ce sun sani yana neman ɗaya suka ce ta sai ce to ni umar ni ba yana neman ɗaya ya gabatar da sakon ɗaya ne ya gabatar da nashi malam biyari gaba babu wanda ya san labarin ta jin tana aka yi daga baya ba gane ta ba sai yarinya sannan ta buɗe labule tace amirul mu'minina bi nafsihi baba zawujuhu zawujuhu amirul mu'mini da kai ne baba ku aura mai baba ku aura an ka daura mai aure da yani nan ya taso ya tawo ya kire ya ce sakon ku na iso ba ba ku bani an ka ba <laughs> to abin da naka so ku lura da shi wato abu guda na naka so ku lura da shi wai tana cikin gida ba a sallar ita ba kuma ta isa wuri sai dai daga baya da ta isa auren na an ka ji labarin ta maza sun taɓo da ba su gane ta ba to kun ga yana da bambanci da yanzu akwai bambanci da yanzu saboda haka ayyuka gwargwadon iyawa ku rika fatantawa gwargwadon yadda kuka iyawa don ku zama cikin bayan Allah salihai abubuwan da aka yi a zama bawa Allah salihi suna da yawa amma abubuwan da ka yi wa dori a zama salimi yanzu masu yanzu sun yi kaɗan ƙwarai saboda haka aka ce abu goma a ɗin mutum ya yi guda cikinsu ana ansa ya zama mutumin kirki zafaɓɓe wanda ka bin Allah yana nisan ta hannu to Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan sura don ta nuna kulawa Allah da bayi ne salihai fa abqa tarikahum yabbat tarihin waɗanda sabai da ita da ibiyar don a yi koyi da su duk abin da mutum ya gani ne ta ba addini ne ya kauce mai addini ba a wasa da shi da ka rasa addini duk ka yau ka ta kare ka rayu na duniya wa halitta ka mutu a kaɗa wuta yadda ka za an kaɗa su su wuta haka za kaɗa Allah ya kare mu to ma ta gaddama min dikiri kissa mujmilan da ya gabata na ambatan kissa dunkule ne ba da talmihi bayan an dan ba da haske gare ta sun ma yali ba da tafsiru ha yanzu da bayanin ta daki daki zai zo yanzu zai so ma bayanin kissa daki daki نحن نقص عليك alaika na نقص عليك نبأهم بالحق إنهم بدعتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وإن متاسا إنهم بدعتنا su yare ne matasa nanu na kusa alaika na mu muna karanta maka nanu na kusa alaika na ba'ahu mu muna karanta maka labari bil haqi da gaskiya ai da sidiki da gaskiya innahum fityatun su yaran nan matasa ne amanu bi rabbin sun kai imani da ubangijin wa zinnahum huda mun ka tsara musu shirya a wannan haka ake so ga matashi ba ka zama dan kowa ba muna nan daren kuna nan daren ina <laughs> abinda aka so ga matashi ya rike addini ne lokacin kana rike ka. ka yi shirka sosai nan gaba in ka tsohuwa ka samu abin girbi ka yi shirka sosai yanzu riƙe addininka da kyau kana yaro kakka yi wasa da addininka nan gaba lokacin da za ka kai shekaru sun yi nisa shirkar da ka yi ta isa girbi sai ka ga rayuwa ta zo maka zan sauƙi amma ba ka yi aikin kwarai ba kana nan kana kuwa muna nan daram kai kaiwa ne kai kaiwa ne baka shuka komi ba sai shegantaka rar da ka tsuwa shegantakan nan za ta iske ka wanda ka kawa kuwan nan babu ruwa ne da kai sallah don baka irin kuwa sannan baka irin kuwa ko koro ka an kai baka iya ba ne ka kore wani to kun ji yadda ake so matasa ku dauri matasa ku ci riba kurce ku kamin tsohon ku ya babu shakka inda mutum ya rayu bai mutu ba zai tsuwa kuma wanda ya tsuwa da addini zai daɗe da ƙarni ne shi yasa cikin karatun da mun kai da kuna an mun karanta wani mutum shekara ta ɗari uku da sittin da wani abu kuma da ƙarni ne ya ka tafiya inda duk za ana jihadi da shi aka tafiya har manzo Allah ya mutu ya bar shi duk inda za ana da shi aka tafiya saboda addini in ka rike addini da kyau ba a ce ba ka tsuwa za ka tsuwa amma da ƙarfinka sai ka bi hanya ya rasa ku ce ba ni ebe ma wani sai yawa ni kayan, ba mu ebe bin sai ku yi wanda sun ka rike addini na wani kare ku rike addinin ku da kyau matasa kuma wasa da addinin ita rayuwa ba daɗi gare ta ba son ta aka yi ba daɗi gare ta ba amma rike addinin ka warabanna ala qulubihim وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وربنا على قلوبهم sai muka daure zukatan wa'annan matasa mun ka ƙara musu imani mun ka daure zukatan su da kyau su matasan nan ai wa awainaha muka zukatansu ala qaulil haƙƙi ga wadan gaskiya idkamu lokacin da sun ka tashi bai dai yadai malikihim gaban sarkin su al-murtad wanda ya ridda an islam sarkin su dore musulmina sai ya ridda ya koma arni kuma ma ma isa dore musulmina tare da annabi isa sai ya ridda ya dawo ila ibadatul awsani zuwa ga bautar gumaka wa ismuhu da qayanusu suna ne da qayanu su arroni mutunin ruh wa kana yi su bis da a sanar shi sarki ya umarce su yi su sujuda ga gumaka wannan abin da ya nema gare su su yi su sujuda ga gumaka suka ce a ba za su wa kowane gunki su sujuda ba wa suka ce mu gunki ba Allah mu bane rabbuna rabbus samawati wal ard ubangijin mu ubangijin sama bakwai da ƙasa lan nadawa min dunihi ilaha har abada ba mu bauta ma wani wanda ba shi ba ilaha amin bauta laƙar kunna idza shaɗara kenan mun faɗi magana wadda ta ƙetar iyaka ga kafirci in muka ce ana bauta ma wani ai ƙaunar da shaɗaɗin magana wanda an da iyaka ifraɗan ƙetar iyaka kubri da kafirci inda auna ilahan gairar lahi farda inda ya aka kaddara munkir wani abin bauta wanda ba Allah ba muka bauta mai to gaskiya mun ƙetare iyaka ga kafirci kai ranka yade ba za mu bauta kowa ba sai Allah wannan magana yara kenan matasa da sarkin su ya kira su sai suka ƙara bayani kuma ha'ula'i qaumuna ha'ula'i qaumuna takhawun min duni alaha

laula ya atuna alaihim ala ibadati musulmanin bayyin nisa ba su kawo hujja bayanan na wanda ta nuna ya halitta a bauta ma abin bautan nan da sun ka kawo in suna so a bauta ma wannan abin bauta nasu to su kawo hujja bayyanan na hujja bayyanan na wadda ta tabbatar da bauta ma wani ba Allah ba halal ne so su kawo ta ai bi hujjatin zahira kuma na azlam babu wanda ya zalunci duniya ay la ahada azlama babu wani guda mahi zalunci min maniftara ala Allah kadiban bisa ga wanda ya kaga ƙarya jingina ma Allah bi nisbati shariki ilayhi ta'ala ya jingina ma Allah abokin tarayya to wannan mutune babu azzalimi kamata sarkin su yace abota wani wanda ba Allah ba sun kace duk wanda yace abota ma wani wanda ba Allah ba azzalimi na shi shugaba in aka ce mutum shugaba na dole in za ka yi magana da shi ka yi ta da ladabi suna da izinin su ce kai da ka ce a bauta ma wani ba Allah ba azzalimi kake kare da Allah to amma ba a wa shugaba haka saboda haka suka ce shi na yace su bauta ma wani wanda ba Allah ba suka ce a ai babu azzalimi kamar wanda ya abin nan mimman iftara Allah ka da ba bisa ga wanda ya kaga karya jingira ma Allah ya ce ana bauta ma wani wanda ba Allah ba kun ga dai da shi suke amma in za ka hukunci babba da magana to dole sai ka san wanda za ka yi yaran mu da kuka je yara da kuka yi suna wani Allah ya kashe shugaba kaza Allah shi kaza wannan shedan nuna ba masu azina ba shedan nuna mai yawa in ka ji mutum na yi wannan watakila ma ɗan sha ya kone sannan ya taushi na ta haɗa wanda ya gada ma bai tunanin abin da ya kawata a shi shugaba ba a yi mai haka na kowane iri na kowane iri na ba a yi mai haka ba ku ganin takardun da annabi ya rubuta ga kahirai salamun alamanin ba alhuda ai yana da izinin shi wata magana ba wannan bai ce salamar Allah ta tabbata ga wanda ya bi shari'a ai in ya gada ma sai ya ce azabar Allah ta tabbata ga wanda yake ciya to ba a gaya ma sarki haka to amma su yara wayanda ba su da ladabi ba su da biyayya kowa wanda kaga wanda duk kaji yana hada ma shugabanni inda kana kusa gari haka yake hada ma ubanewa ubane haka take hada wa duk kaji yana hadin nan ga manya ne wayanda an manya ne manyan ubane kuma to ko uban nashi da dan karami haka yake hada to matasa in za ku yi magana ku lura da tsarin ƙur'ani yadda tsarin ƙur'ani yake ku riƙa diban haka nan sai ku ma ku yi magana haka nan tsakanin na gaba da na baya ba ɗai suke tsakanin 'yan tsara guda ba ba ɗai suke ba Allah ya gafarta mana وإذ اتذلتموهم وإذ اتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكعب ينشر لكم ربكم فأووا إلى الكعب ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا to wai zai tazarta mohon kuma ku tuna lokacin da kunka nisanci mutanen gari ku matasan da wa ma ya abudu na da abin da suke bauta kunka nisantai ai wa mu abu da ta abubuwan bautar su kun kunka kadai ta Allah shi kadai wal istisna muttasilun la'anna fihim man ya'budu Allah domin cikin wa'ancan mutanen ma na sarki akwai masu bauta Allah ba duka na akahiri ba sarki na akahiri to lokacin da kun ka su kun ka abin bautar su to fa a ilal kafi ku taro kan ku kai sauri ku ta cikin kogo ku shige ku boye yanshur lakum rabbukum min rahmati Allah ubangijin zai watsa muku rahama daga cikin rahmati wa yahyi ilakum min amrikum kuma ya sanya muku daga al'amarin ku mirfaka mirfaka da kasirin ne wa fata da fa'i mirfaka wa ƙuri'a. bil akasi wato abin na mar abin na bi fatahi bi fatahi abin na abin na mim martika yace abin na mai ammar faqu matar kuna bihi abin da za ku yi kalaci da shi abin da za ku danne yunwa da shi min ga da'in na karin kumallo a sha'in da na marici shine marfika shi kenan yara sun kace tawo Allah subhanahu wata'ala ya yi musu irhanin wannan don cikin su babu annabi balle a yi mai wahayi a faɗa mai wagga magana kai tsaye sai dai an yi mai ilhami kuma ya gane wa namu da ta yare sun ka shiga kogo sun ka kwanta wa kana kadira fa tahun kalbun kare ya rake su kun san yara matasa da son kare yan yara ƙananan son kare to akwai kare wanda ya ji su liya haru harusa wanda ya fake su kwana ma a sai ya kwana tare da su shi karen gashi nan shi ma a aiko mala'ika hakon kare karen gana mala'ika rama bai shiga gidan da yake to ga kare nan saboda ya biyo mutanen kwarai ga mala'ika rama na ya ce gadi ya ga mai taba kare mala in kana so ka samu ka gama lahiya to dibi mutanen da mutanen Allah zama tare da su dibi mutanen Allah ibada da baka iya yi saboda son da kaka wa mutanen Allah kana tare da su in aka tambaye annabi an ka ci mai a abin almar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq Ko fa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce almar'u ma a ahabba ba kawai zo yan musulunta madina ya sauka masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwana ciki ya yi ni ciki ya gada da dare babu wanda ya kwana hasa ya waye masu sallah masu karatun qur'ani masu addu'a masu tasbihi jijjihi na yi ya ga kowa ya ɗauka ɗan abin da ya mallaka ya yi sahur an kwana ibada da sayi an yi sahur da jiji an yi sahur da sayi kuma an yi ta wajen ayyuka alheri ya kwana biyu ya buga ya buga ya ga babu da za a yi shi ka shi ya kwana zaune yana waɗanda abubuwa kuma da sahi bai iya ɗaukar azumi bai kwana ba kuma ya ɗauki azumi sai ya wajen mai gida gaba ɗai ya yi sallama mai gida ya ansa ya ce ya rasulallah almar'u yuhibbul qauma wala ma yalhaq bihim mutum yana son mutane amma ya buga ya buga babu wani zai iya zama kamar su ya buga ya buga babu wani zai iya zama kamar su sai a hukunci ne yana son su sai annabi ya ce almar'u ma amana habba kowane mutum yana tare da wanda ya kasu. son da ka kai musu Allah ya haɗa ka da su yanzu kai da su abu ɗaya ne annabi ya ce wallahi ƙauyawa na zuwa suna tambayoyi mutanen Madina kai suna zuwa suna tambayoyi amma wallahi ba mu taɓa jin daɗi kamar tambayar ba ƙauyen nan ba ce wallahi ni yana son Abubakar Sadiq tunda wanda kaka so Allah zai tashi ka tare da shi to kun gani in ba ka iya abin kwarai gaba ɗai bi mutumin kwarai wanda ka iya kana kusa gare ka so shi gaba ƙeya da shi ya kwana da daddare yana sallah da sahi ya tashi da azumi da rana ya kama aikin Allah har rana ta faɗi kana nan tare da shi masaukin ku guda in kiyama ta yi amma baka mutunan kwarai kuma ka ce baka son mutanen kwarai ka gama yawo yanzu kare kowanku ya san kare ba abin kwarai na ba amma da ya biyo mutanen kwarai ha mala'ika ka gadi ta ka taba karen Allah ya ce da mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da la'ata alaihi lawallaita bin rara, wallahi inda ka ne wurinsu kaga karen nan wani na wallahi da ka sha gudu wanda da ka gudu gudun da baka san inda za kana ba saboda tsoro saboda gadin da an ka ba su yayi yawa amirul mu'minin ma'awaya da abu sufyan ya ce to ai wancan zamani aka bi ya to jihadi sai ya biyo da wani iska ya taso ya tarbe kamin ya kawo bukogon nan sai da an ka biɗo shi ya ce wallahi na azutan dore abin ya tsaya can dore wancan lokaci shi ya sami taho inda na san ya kawo hayan zura ban taho to in kana son alheri zama da mutane alheri in ka zama da mutane alheri duwa da mutunan kwarai ya ka kya maka kakka shi, kakka shi shi ya sa kun ka in kun karanta tarihi na musulunci za ku ga hukumomin musulunci da an kai gwamnatin banu umayya shekara ɗari da talatin da uku ko kuma da bakwai ko da shidda za ku ga duk inda mutumin kirki ya kai sai sun jawo shi mutashin gwamnatin nan duk inda ya kai ɓoyonsu kai amirul mu'minin bila hadisi ya yi gudu su ya yi gudu sun kace ce to an ka yi biɗa sai ba a gani nai duk inda aka fade ba a gani nai sai wani ya ba da shawara a sai makka lokacin aikin hajji shugaban gwamnatin tarayya ya ce aikin hajji makka ɗin ya sauka gida na gidan gwamnati sai ya aika ya ce abin nan jami'an tsaro daga ɗakin ka'aba har zuwa ya kahilinta kwatta ne sabi bai sun ana nan sai ga amirin mulmi na filaji sai an kace da shi gidan gwamnati Allah gafata malam Allah ya taimake ka Allah ya girmama ka Allah shi ma kana an kai mai dai abubuwan da ba na wala amma kuma kana tabbacin mutum da ka kuda amma malam kana taman na zu game da mu malam gwamnatin da ka kuda ko me ke da tsari da sai ma ya ce da na samar ne an magani daga shugaban gwamnati sai a

kuma abdulmalik shekara ce talatin da uku da tsaye jariyar shekara ce talatin da uku yana duk kirkin nan amma ka ce ba ka abin kwarai kun babu ruwanka da mutanen kwarai ka ta Gaskiya ka ba mace ka ba don ƙarya ya ko can ƙarara ta ko Allah ya gafarta mana matasa da ku nake kowannen ku ya dibi mutunan kirki da ya sani ya zama tare da shi tun ba ka iyawa haka zan kana iyawa wata rana in yaggaji gaji da kai zai shi ma addu'a irin tashi kamar wanda wani ya zo ya matsa mallan da sallama ya matsa mallan da sallama mallan da sallah da tsayi sai mallan ya kai kushi ne kasa ya ce Allah mai sallama ga abin da ka shigaltar da ni da shi na ibada Allah ka shigaltar da shi da ilimi ko da yadda ko da ya taso mutum ya ga mallan ya yi to shi ko sannan ya kai tsakiyar sallah ya zama kamar mallan shi ma sannan ya kai tsakiyar sallah to kaga in kana tare da mutumin kiki sai shi ma irin wanga addu'a amma kana hada da shi in ba hankuri gare ba zai ce Allah ya kalli ƙawahunka. shi ke ba zai kana da kawahunka ka ta wuri ne ba ka cuce shi to ku lura da irin wannan ku zama tare da mutanen kirki in an dawa in an dawa in mutum ya dawa shi dai bai ci shi dai in mutum ya kwana da daddare yana ibadar Allah da rana yayin ni yana ibadar Allah dare da rana shi ɗaya amma bai shi ɗaya matso kusa kusa tare Allah ya gafarta mana shi yasa za ku ga kari ga shi na ana ta gadi kari ya zama shek ana gadi ne wata rashin ka iza وترى الشمس إذا طلعت تتزاور عن كعبياً ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم بفجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المؤتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ذكر الشمس ترى جنيرانا إذا دلعت إن تقول تزاوز وقرأ بالتشديد تزاوز أي تميل عن كافين wato saboda girmama da Allah kai musu zahin rana ba a bari in ta yi zahi ba a bari ya kai gare sai kaga ta karkace ba ta bin daidai da kogon su katta ba su zahi mai cutarwa za ta lamina wajen dama wai za garabat in ta ta faduwa ta karidu da wanda ta shimali sai ta bar su wajen hauni kuma ai ta turkuhum sai ta bar su wa ta tajawazu anun sai ta kauce daga abin nan anun daga gihin su wala ta sibuha albatta gaba ɗaya ba ta samun su don kazzani ta su ji zahi wa turqihim daw'aha shay'a min daw'iha shay'a sai ta ba su wani abu na haskenta amma ba zahinta ba sun mai zulu da sur'a sannan hasken ma ya bushe da sauri da abin da aka nuni bayanin haddihin wato bayanin rabon wato wato kiyayewa su min tadaruqil bila ilayhi kada rududdugewa ya kawo gari. wata gayirar abdani wal alwan da canzawar jiki da kuma canzawar launi don rana zahin rana na canza launi wata abi don kasa cetu da harin da zahin rana aubar da kosayi wa fi fajwatin minhu suna cikin tsakiyar kogon nan ay muttasi min kafi inda kogon yake da a bar bardur rihi wato wani fimaha a abin nan sanyin iska da ni'ima ta yana shahuwar su dalikar mazakuru wannan abin da kuka ja ambata min ayatin lahi yana cikin ayoyin Allah yadda ka kulawa da bayi ne tsalai ai da la'ila da dalilan kudurati. man yahdillahu duk wanda Allah ka shiryawa irin waɗanda wa huwa al-muhtad shine mai shiriwa Allah ka shirya muka mora ka shirya amin wa man yudlil duk wanda Allah ke fatawa falan tajida lahu waliyan baka samu wani majibinci murshida mai shiryawa gare shi kamar sarkin su Allah kada ka samu kamata wa tahsabuha aiqaza wa tahsabuhum aiqaza wa hum ruqud ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسد ذراعي بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتعصبهم لو رأيتهم عقابا عندك اغني سكان رتوها الكسكي متنبهين والكسكي li'anna aynahum munfataha dan idanun su bude take jamu ya kizi bi kasar kafi ya kizi wato abin nan mufradi wa hum ruquna alhali kwana su kai su bude in ka sai ka ga kallon ka su kai alhali wa hum ruquna su kwana su niyama jam'u raqidin wa nuqallibuhum zata laymin muna juya su gehen dama in sun ka dade kwanci gehen hawali sai mu juya su gehen dama wa za ta shimali ko muna juya su gehen hauni in sun ka daɗe kuma gehen dama sai mu maishe su gehen hauni kula akula ardu luhumahum don kada ƙasa ta ci naman su malam duk wannan jijjiyawa da aka yi musu a tallabi mutum mala'iku su tallabi mutum daga dama su mai sai hauni haka nan karensu haka nan karensu shi ma wakar buhun karensu shi ma shina nan ba su din zira'ai ya shi ɗaya ka abin nan zira'i ne bi ƙawahu ne na gaba irin dai kwancin nan da kun ka san kare yana yi ya miƙe ƙawahu ne na gaba ya miƙe su to shi ma wanga kare gashi ne ya miƙe ƙawahu ne bakin kogon su mala'ika na gadi ne bil nan ga ga fadin kogo fana'il kahfi wato fadin kogo shi ma karen yana cikin kogo cikin waɗannan inda suke wajen bakin kowa tana nan wurin wa kanu idza inqalabu sun kasance idan Allah ya jiwa su sun ka juya in qalaba huwa shi ma kare sai ya juya misalon kamar su bin nawa cikin kwana wala kaza da farki wato Allah ya taimaki karen ga saboda ya bi mutanen kirki duk zama ne mugu abin la'ana gashi mala'iku na gadi ne saboda ya biyo mutanen kirki Allah ya ce da annabi lawutna ata alaihi wallahi inda ka leka ka kalli abin nan mutanen nan da su da karensu lawallaita minhum firara wallahi da ka juya baya da gudu wala mul'ita bitakhafifi wa qira'a bitashihi wala mul'ita minhum ru'ba wallahi da an cika ka da tsoro ah, ru'ba bi sukunin ayn wa dammiha ru'ba ay bir ru'bi Allah ya hana a su saboda tsoro da ya kasawa ga wanda zai zo min a ahadin alayhim ya sa tsoro ga shiga wani duk wanda zai shigo wajen ruwa wa ru'a an ibn an sa'id ibn jubair an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala ga zauna in ji dan mas'ud mun tai jihadi ma'a ma'awiya tare da amirul mu'minin ma'awiya da abu sufyan na hawar ruhi wajen kasar rum famaran na bil kabi sai mun tafi wajen inda kogon yake allazi fihi ashabul kahfi wanda ashabul kahfi suke ciki ne can na kasar ruh fa qala sai sai muawiya yace lawan ka shafa lana lawan ka shafa lana lawan ku shifa lana da da a dan bude mana an hawa ula'i ga na nazarna ilaihi sai mu ce mu gane su da dai za a ba mu dama sai mu ce mu ga mutanen ga da su da karensu. su fa qala ibn abbas sai ibn abbas yace kadimu ne a min dalika kamar huwa minka wanda ya hika an hana mai zuwa wurinsu ba ne kai Allah ya ce da mai gidanmu lawalla la'ata alaihim inda ka leka wurin su lawallaita firaran wallahi da ka juya cikin su ka juya ka bar wurin nan da gudu wa ba ta na san sai ma'awiya aika wasu mutane kala ya zabu fanzu ya ce kai ku ku dibo kun ga nan aikawa yi amma a cikin wata ruwaya ce ya ce da kai ya aika falan ma da kalu alkafa lokacin da sun ka shiga kogo kamin su kai inda waɗannan mutane suke ba sallahu alaihim riha sai Allah ya aiko musu iska mai tsanani fa akhrajatu ta hitar da su intaha wa zanna ma'awiyatu ma'awiya yayi da to anna hada al-man'u min min al-ittila'i muqtassun bi zalika zaman yi da talleka a wurin su ya ke banta wancan zamani zamanin su kawai annabi qabla ba'atihim kamin ah, kamin a kashe su da kwana wa amma ibn abbas fa alima amma ibn abbas ya sani anna zalika amun fi jami'ar awqati har abada wani bai zuwa wurin kun gani yadda Allah ka kulawa da mutanen kirki saboda haka matasa kun ga duk yadin da kun gani tare da kare aka yi ina ta maimaita muku kare don dai kun san kare dan banza na ko to duk zama ne dan banza ga mala'ika nan na gadi ne dai ya biyo mutanen kirki yan mala'ika sun ka tallaba mutanen kirkin nan an ka juya su daga hauni sun ka koma dama shi ma kare sai a juya shi daga hauni ya koma dama shi ma ya zama mutumin kirki don ya biyo mutanen kirki kowa bi mutanen kirki kowa ka san mutanen kirki Allah yana so almar'u ma'a a ahabba in ko kace mutum kaka so wanda amugu annabi ya ce abin nan innal mar'a yuksharu al mar'u ala dini khalili falyakatar ahadukum man yukhalil ana tadda kowane mutum ga addinin masoyi ne falyakatar ahadukum man yukhalil kowane guda daga cikin ku ya zaɓi wanda zai soyayya da shi kowa dai kaka sosai sai an tashi ka tare da shi to dibi wanda kaka so don haka ka tabbatar da duk wanda za ka so shi ka san yana da ɗabi'u waɗanda Allah ya ce a so mai irin wannan ɗabi'u mutum zubai zama ɗari ɗari bisa ɗari kake amma dai bi ba ka gani da abu ne na kwarai da mugu wa yawa in ka ga mugu ya yawa to mugu na in ka ga abin kwarai ne yawa to na kwarai na to bishi. shi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 ya Allah ka sa mu cikin bayinka salihai Allah ka sanya mana soyayya ga bayinka salihai Allah ka sanya mana soyayya ga bayinka salihai Allah ka sanya mana soyayya ga bayinka salihai domin ka tashe mu tare da su saboda albarka sunayenka ka gafarta mu uwayenmu da uwayensu da kakanninsu ka gafarta wa matayenmu da uwayensu da kakanninsu ka shirya mana ɗaya da zuriya ka gafarta musu Najeriya mu Allah ka zaunar da ita lahiya arewa mu Allah ka zaunar da ita lahiya jihar mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya garuruwan mu da ƙauyukan mu ka kara mana lahiya da zaman lahiya ka amintar da hanyoyin mu ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare mu ka kare makarantun nan mu da masallatayen mu wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'i da wuraren tayoyin mu da ka ba mu ya da ka farta mu da mu arfira da kuma daga wanda ka biya bukata da hiri da bana da hiri ba ka biya ali ka biya kun tsoron maka kare mu bayin ka bayin Allah bayin ka bayin Allah musulmi kai ran wannan bukkan su Allah ya fara ka yahi Allah ka kara mana imani da la Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka azurta mu akhlasi da mutaba'a ya Allah ka azurta mu akhlasi da mutaba'a ya Allah ka azurta mu akhlasi da mutaba'a ya Allah ka raba mu da yawan wasawaci da mantuwa ya Allah ka raba mu da yawan wasawaci da mantuwa Allah ka da yawan karama da kasara da wal gashawati wa wata ya yi bala'alin kasar tsimurinmu da maganganunmu da ayyukanmu da neman mata zama saliha san ya ta salisa ta makwalasa ta rekar karim wala ta ji alfiya shi a lahadi ka ba mu alheri duka da duka ka yi salama